a cikin wannan karatu na mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya Muhammadu bin abdul yau kwanan wata 23 ga watan da ula shekara ta 1441 wanda shi ya dace da 19 ga watan 1 shekara ta 2020 a lissafin turawa muna cikin bayani dangane da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da aikin hajji kamar yadda shi Ibn Qayyim din ya kawo a cikin wannan littafi na Zadul Ma'ad a yau za mu tashi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa alhazai hudba malam yace fa qataba nasa nas wa hum ala rahilatihi khutbatan azimatan wa فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية النبي أي wa mutane. yana kan abar hawarsa ba mai girman gaske hudu ba ranar arfa kenan wanda a cikinta ya tabbatar da ka'idoji na musulunci kuma ya rushe ka'idoji na shirka da jahiliya sannan a cikinta ya tabbatar da tahrimul muharramat allati اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأراض حرمت abubuwa na haram wanda dukkan addinai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan haramcinsu shine zubar da jini kisan kai da kuma mutuncin mutane taba mutunci wannan dukkan addinai da hanyoyi gaba ɗaya sun yi tifaki cewa ba abu ne mai kyau ba wa waza a fiha umurul jahiliya ta taɓa da mai duka al'amura na jahiliya ubangiji manzo Allah ya sa ya take su gaba daya ma'ana yanzu musulunci za a yi ba jahiliya za a yi ba wa wada fiha riba al-jahiliyati kullahu wa abtala riba da ake yi na jahiliya annabin rahama sallallahu alaihi sallama ya rugurguje ta yace kuma bataccen abu ne ya hana mu'amala da riba amma eh, har yau musulmi suna mu'amala da riba wanda kuma a aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ya yi wasiya da a nisanci riba a nisanci mu'amala da riba duk wanda ya kai kudinsa banki na zamani ya je aka ƙara masa kudin ruwa ya ci riba duk wanda ya je ya karɓo kudin rance a bankuna na zamani don ya yi kasuwanci ko ya yi wata mu'amala ta kudi ya ci riba su ya kamata a kiyaye Allah ya yi hani a kan cin riba ya ce maciya riba su shirya yaƙi da Allah da annabin Allah fa’adano bi harbin min Allahi wa rasulihi ku shirya shirin yaƙi da Allah da manzan Allah musulmi kar ku tsoma kanku a cikin mu'amala da riba duk wanda yake son albarka a cikin kasuwancinsa kada ya riba kada ya ci riba amma yau saboda rashin tsoron Allah da kuma ƙarancin tunanin kiyama da kuma san duniya da yawa mutane yawa har matan aure a cikin gidajensu suna bayar da riba sai ta je wani yayanta ko wani kawunta ya ba ta jarin dubu ɗari biyu ɗari uku tana raba riba a makota ta ba da rancen dubu biyar a dawo mata dubu biyar da ɗari biyar ko da ɗari bakwai ta sayi abu ta sayar ta ɗora kuɗin ruwa a kai ita ma wai ta samu sana'a annabi ya faɗa ƙur'ani ya tabbatar duk wanda yake mace riba ne a ranar tashi alƙiyama zai tashi wato mahaukaci kamar yadda riwaya ta zo cikin salaf suna faɗa cewa duk wacce mai cin riba ne ya ƙomo yau malƙiyamati majinun zai tashi ran tashi alkiyama mahaukaci alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wanda yake cin riba zai tashi kamar yadda wanda shedan ya buge shi bugun aljan kamar mahaukaci saboda kawai cin riba da yake a rayuwarsa duk yawan kuɗi in dai na riba ne ba su da albarka lalacewa suke kuma su lalata mai cinsu sau mutum ya ƙoƙari kada ya jefa kansa cikin bala'i wani yake faɗa ya je ya ci kuɗin banki ba shi naira miliyan hamsin ya ce wallahi a hankali a hankali na farko ne sai da ya ɗabi shekaru yana biya da ya zo ya gama da ƙyar ya iya biya gaba ɗaya rayuwarsa ba ta mai daɗi ba sai da kuɗin nan suka zama wajen naira miliyan ɗari biyu da hamsin haka ma sai da ya haɗa ya ta zubar da kadarorinsa da waye da sauransu saboda yahudanci da yake ci amma abin tausayi a ƙasar nan yadda muke rayuwa ga mu musulmi muna da yawa muna da shugabanni musulmi sanatoci musulmi 'yan majalisu musulmi manya-manyan ofisoshinmu musulmi sai ka ga ana ta mu'amala da riba amma wato musulmi an haramta musu amfanuwa da dukiyar gwamnati yanzu misali gwamnati tana ba da biliyoyin kuɗi tallafi ga manoma da harkar kasuwanci kana iya zuwa in za ka yi noma ka iya karɓan rance kuɗi zunzurutun kuɗi a gwamnati za a iya baka naira miliyan ɗari ɗari biyu ɗari uku kai ana ba mu labari ma a jihohin nan na kudu ma akwai wanda suke karɓan biliyan ka zama wanda kuɗin tallafin nan na noman nan kuɗin tallafin nan na kaza har daga ƙasashen waje ma ana turowa a kawo suna kawowa don a taimaka amma shugabancin da muke da shi jagorancin da muke da shi musulmin da muke da su manya a gwamnati har yanzu muna kai kuka muna jiran wani irin gata za su yi musulmi da za su halatta musu su su rinka amfanuwa da wannan kudin wadda majoratin wannan kudin ba musulmi wanda suke karuwa da shi saboda duk wani musulmi idan ya je ya je akwai riba da zai karba ba amma wallahi malam arne guda ɗaya in ya shirya business ɗinsa sai ya je ya karɓi miliyan ɗari biyar ya je ya buɗe kamfani yanzu haka suke ta yi a kudin nan har noma kudin noman nan duk suna karɓa tunda su a wajen su halal ne me yasa ba za a fitar da wata motion a majalisa ba a tattauna akan yaya za a san halewa musulmi idan san sai an yi mu'amala da bankuna ne ga jais bank ga taj bank duk waɗannan bankuna ne na musulunci a miƙa musu kuɗin su ba musulmi su bi hanyoyin da suke bi wanda ya dace da shari'ar musulunci a ba musulmi yanzu wannan federal mortgage bank bankin da ake ba wa mutane rancen gida idan kana aikin gwamnati ko kana federal government kana aiki kana da albashi mataki kaza kana da daman ka je ka karbi gida ka nuna inda gida yake a wuri kaza a baka rancen gida wanda wannan rancen gidan za a rinka cirewa ne a cikin albashinka har ka gama aikinka za a rinka cira amma abin tausayi ina gaya muku sai ka irga musulmi ɗari bai iya zuwa ya je karɓi wannan gidan ba saboda akwai riba a ciki akwai ruwa a ciki da an haramta mana waɗanda ba mu ba su suke zuwa su ta karɓan wannan gidajen ana ta cire musu a cikin albashinsu amma ana ɗora musu ruwa amma mu ba mu da amfanuwa kamar mu ba 'yan najeriya ba ne su addinin su bai haranta musu ba su ka gana an yi favorin ɗinsu su an taimake su tunda kuɗin Najeriya ne an ce duk kowane dan Najeriya amfana shi ai sai a yi yanda kowa zai amfana to wannan shine amfanin yan siyasar mu da sun gane zaman da suke a majalisa zaman sanat zaman majalisa ba kamata su je suna zaman gyangyaɗi ba kamata su rinka fitar da very important issues da suka shafi al'ummar su taimaka musu gidaje ana ba da gidaje gwamnati tana ba da rancen gidaje gwamnati tana ba da kuɗi kan harkar sana'ar nan da kuke gani an daɗe ma ba a samu kuɗaɗe da ake ba mutane ba irin wannan karan biliyoyin kuɗi ne akwai shekarun da ana faɗa ma nan kan jihar kano ma wasu kuɗi ma mai da su aka yi saboda ba a iya karɓa da ka je za ka ji kuɗin ruwa ne a ciki za ka daina ka karɓa karɓi bala'i kuma yanzu dan allah gwamnati ba ta da damar da za ta iya ba wa mutane kuɗin nan ba tare da ta sa musu ruwa ba a yi hanyar da za a ce a ba su mana in sun yi noma su biya ko a ce su rinka biya kaza kaza kaza sauransu a yanke mutum yana albashi kada a ɗora mai ruwa amma yanzu gwamnati za ta zo ta ɗauki babura ta raba muku babur ɗin da ake sai da shi naira dubu sittin da biyar a tsari ana sai da shi wala sai a baka shi akan dubu ɗari da tamanin sai a ce ba duk sauran kuɗin ruwa ne sai mutum ya je karɓi mashin ɗin ya ƙare rayuwarsa bai gama biyan kuɗin mashin ɗin ba kuma kafin ya gama kuɗin mashin ɗin tunda mashin ɗin banza ne na riba ne ya lalace ma ko a sace shi ka zo ka ƙare baka amfana da komai ba ga noman nan da kuke gani ina jin da mu muka kowa noma dai a Najeriya arewa amma ina shaida muku wallahi lazimu. idan ka kwatanta ka lissafa kuɗin da 'yan kudu suke karba akan harkar noma da kiwo ɗin nan to ya fi na 'yan arewa kuma je a tambayi masu harkar za su gaya muku ya al'amarin yake me yasa mu musulmi muna da wani abin da yake hana mu mu je mu karba shine ruwa to me yasa ba za a yi wata doka da za ta halatta mana ba a cire kuɗin ruwa tun da rance ne kuma ana biya kuma muna yin noma to in an yi wasa za a wayi gari za a zo a tarar da wato dukiyar ƙasar arzikin ƙasar nan da wasu shekaru wala mun yi baya an gaya mun cewa a kudu din nan mutum ɗaya sai ya karɓi naira biliyan guda ya je buɗe wani kamfani na kaza na business kaga sun gina kansu a can to mu kuma wannan kaga ba za mu iya samu ba to za mu wayi gari za mu zama bayinsu ne kawai da sauransu to me amfanin shugaba na musulmi idan bai yi favorin ɗina ba ya duba addini na ya taimake ni alhali mu muka fi kowa ba da a gwamnatin ta ci ko ba ka bane wura'armu mu ita tafi yawa wura'armu ita tafi yawa amma kuma ba za a zo a tattauna akan abin da zai taimake mu ba na buga muku misali ga ku je ku bincika bankin ba da rancen gidaje din nan ku je ku bincika yaya ake yi kai ka ba wanda ya iya in baka iya ba da Allah ba wanda ya wani ya iya kana bata mana lokaci na ɗaya kenan na biyu shine wannan tallafi da ake barwa na kiwo da noma ina faɗa ina maimaita ku ɗauka ku ƙara gaba akwai biliyoyin kuɗi a zube biliyoyi na kuɗi a zube biliyoyin kuɗi ba wai miliyan ba amma ina tabbatar muku majoritin kuɗin da ake barwa da kuɗin ruwa ne da haka mu musulmi ba mu da rabo a ciki yanzu wani yake gaya mu a jihar lagos ma akwai bangaren da yanzu sun fara yin noma na shinkafa ko bara da shinkafar mu ta kare a nan gurin daga lagos aka fara kawo ta shinkafa yanzu yamuran na a kasashen su sun je sun karbi kudin suna sun hada kai da yan china suna musu tsarin da su kansu suna iya noma a wuraren su awaki din akwai wanda ya gaya mu akwai wanda ya je ya bude gidan gona ne na awaki ka san akuya tana da wani sirri a tattare da ita ina jin sau biyu take haihuwa ko a shekara kuma nama ne to suna zuwa suna buɗe gidan gona mutum ɗaya sai ya buɗe gidan gona a gidan gonan nan sai ya zuba akuya kaga akuya arha ne mu anan tana da arha bata da tsada to sai ya zuba akuya dubu ɗari a ciki awaki dubu ɗari ana ciyar da su ana musu barbara a shekara ɗaya idan ta haifu tana haifan biyu uku idan ta she in suka shekara za su zama nawa dubu sai ya samu dubu ɗari biyar ina fatan kuna fahimta na yanzu wannan tsarin yana na ana tafiya da shi wato wannan shiri ne suke nan gaba za su daina buƙatar nama daga wajen ku ba kuna dara kuna kai musu nama kuna suna saya ba to da irin wannan kuɗin akwai wanda suke zuwa su samu daji iya ganin ka sai su yanki dajin sai su karɓi irin wannan kuɗin su gyara sai su sassiyan shanu Ya'yan shanu da matan shanu suna tarawa suna ba su abinci suna sayan abinci a arewa ana kaiwa da kuma dajin su da ake kiwo ana yi daga nan zuwa shekara kaza sai sun daina buƙatar wannan shanun da kuke lodawa kuka yi Lagos din ba za su buƙata ba duk wanda ya san wannan ya sani mu muna zaune yanzu muna wani mai kuɗi ne zai yi tunani a arewa gaba ɗaya gidan gona waye kake da shi yake da gidan gona da zai iya zuba raguna ko ya zuba shanu guda guda dubu ɗari shanu dubu ɗari a gidan gona ɗaya babu ma tunanin amma su sunan fara yi tsari ne ake akwai ciyawar da shuka ta ake yi idan ka shuka na adadi kaza sai shanun su shekara suna cin wannan ciyawar ba sai ka kai su ma kiwo ba akwai inda daji ne kawai zaka je ka sake su yan kiwo ne kawai ba za ka fi dusa ba su haihu a tatsi nonansu kuma a ware 'ya'yansu kaza to nan gaba raƙuma ma za su rinka sayowa ma daga Nijar suna buɗe duk mu nan muna zaune ba abin muka iya sai alfaharin hawa mota mai tsada da gina dogon gida amma babu fikira ta business mu yi tunani ya za mu zo mu yi kasuwanci mai ƙarfi ku yi haƙuri ku yi haƙuri yanzu kun ga ana shan yan lemuka yan juice juice nan ko duk wani lemo da ka daga za ka sha shi na roba ina kan ai ba a waje aikin sa ba galiba a Najeriya ake ka duba ka daga ina ke wallahi nake daidai da dan lemo ba yaran mu suna bude dan shago soft drink ba abinda kawai muka san muna da shi dai ruwan roba na wancan da wancan amma irin eh, lemo nan da ka sani na kwali kana dubawa ka duba ƙasa za ka ga daga kaza ne daga kaza ne daga kaza ne me wannan lemon wani fa zoɓo rodo ne ma ake haɗawa da suga kawai a kawai da ya abin da za a yi shi kenan kawai wani da gaske ba mu da kamfanin da za su mana kwalayen ne ba mu da kamfanin da za su mana robobin ne amma billahi alazim daidai da lemu na sha da muke sha idan za mu yi biki daga kudu ake kawo shi muna zaune muna jira ga magunguna duk magani ka daga ka duba gani wanda ba a waje aka yi shi ba a ina yake yi mure ne kawai suke zama a gidajen suke buga shi kuma a kawo a ci tsirka mana shi muna sha to yanzu daidai da noman shinkafa nan da kake gani wallahi ina gaya muku arzikin da muke da shi a ƙasar nan wallahi noma ƙasar noma abin ya wuce hankali Allah nake gaya muku bari buga muku misali ɗaya kun ga nan kura ku je ku tambayi mutanen kura duk wani matashi da yake dan kura insha Allahu bi Allah ta'ala baya rayuwar talauci da gajiya kuma galiban yanzu a kura matashi abun aibu ne ma waye girma ma waye aure bai da gida sai sun yi gidansu saboda mai albarkacin noma yaro ɗaya ina gaya maka zai dire buhun shinkafa dubu buhun shinkafa ɗari biyar buhun shinkafa kaza so ku je ku duba ku bincika watakila akwai 'yan kura a cikin kuna a nan kano ne saboda me saboda suna noma to mu ɗin akwai ƙasan noman a daji wuri muna da shi a banza amma waye zai taimake ka kai noman me yasa suka samu wannan wadatar saboda suna wannan noman to sun gane ne yanzu ba na so na gaya muku yanzu a nan arewa ɗannan a gonakinmu da kuke gani billahi azim akwai inyamuran da suka taho daga kudu suna ta siyan miliyoyin kudi suke zarewa suna sayan gonaki duk sun sai galibin gonakinmu ku je ku tambaya ku gani daga tan ƙauye da hakiman ƙauye su sun fi kowa sani muri sai zo daga kudu sai ya sai gona kilomita kaza iya ganin ka da damana ta zo sai a nemi ɗebi ƙarfin ƙauye yan uwanmu su za a sa su noma a nemo taraktocin mu su noma kai yanzu sun fara masu yi taraktocin nasu suna yi su noma su zuba gwa mechanized farm da ake yanzu noman da ma ba sai ka sa kato ya shi sun kaya ba a yi finshi a zuba wannan su tattara amfanin su tafi da shi da ido na, na gani ni dinnan akwai wani ƙauye da muna yin noma a gurin da idona na ga baƙi waɗanda ba 'yan kano ba sun shigo malam suna siyan gonaki suna noman tattasai a yanzu haka ɗin nan suna nan suna ɗiban tattasansu kuma wallahi idan an bi tattasan daga nan ko ƙwaya ɗaya ba za a bari ba sai babban ne za a bari sauran lagos ake kai shi inugu ake kai shi kaza da j5 j5 ɗin suke tahowa kuma galibin su wasu mata ne ma haka za su zo da kuɗin su a tumbin a daure irin alalitan nan sai su zo a musu noma su gama su biya da siya suke yi da da zuwa suke yi in kaka tattasan ta yi su zo su siya su abin nan to sai suka gane sai su je su yaudar mutanen ƙauyen sai su sai gonakin nasu sai mutum ya sayar da gonar duk sun sai gonakin kuma za su zo su karɓi takin da kuke karɓa a jihar ku kuma su karɓo taimakon da ake barwa na noman a gidanku a jihar ku su noma su ɗebe arzikin su tafiyar su mu an bar mu da shuka an bar mu da kaza an bar mu da kaza wannan ɗaya ne daga cikin tasku da bakin ciki da yake damu wannan al'ummar tawa wanda muna buƙatar suwa za su taimaka mana a gyara mana dajikan nan a kawo mana kayan noma na zamani a nome gurin a gyara zai fi mana amma matsalar su shi a gabaninmu in sun je sun zauna wani abu da daban suke tattaunawa kawai na faɗa na maimaita lalle ne gwamnati ce mana wani abu kudaden nan da ake sakewa biliyoyin kudaden nan lalle a yi wata dokar da za ta halatta musulmi ya amfana da shi in ba haka ba an nuna wani bangaranci ne wasu ne kawai suke cinye kuɗin malam sai mutum ya je ya ɗauko rance ya sayi tirela guda goma sha biyu sai ya ɗauko rance ya sayi tantan tractor guda hamsin malam tarakta kwaya ɗaya idan ka same ta a damana ka zuba ta a daji ta ishe ka ci abinci da kai da iyalinka gaba ɗaya wannan kuɗin da aka bayar na federal government ɗin da su zai je i karɓa ya je ya siya to dan arzikin da muke gani na noman ne shi muke da shi kalas za su karɓe shi gidan gona da muke yi na kaji ko na sauransu su ma duk sun waye za su zo su yi amma abin da nake son ga muku suna da jari suna da inda suke samun jari shine ina kudin federal gamman amma mu musulmi an haramta mana wannan kudin ba ma karban su shine nake maimaitawa lalle a yi mana yanda za mu samu wannan kudin central bank din akwai interventions da yawa kudade da ake saki ana ba wa 'yan kasa mu ba mu san su ba muna bukatar a irin barka da hantsin nan da ake a samu kwararru wanda suka san abin su zo ma su program ma a san waɗanne kuɗi ne ma gwamnatin tarayya take ba wa 'yan ƙasa don mu ba mu san su ba billahi na mu san su ba kuma ana ba da kuɗi fa akwai na waje ma akwai na waje kai ba zan gaya muku akwai na kyauta ma akwai kuɗin da ma bayarwa kyauta ake ba da su na muku ko za a ɗan fake ne a ce bashi ne kaza kaza kaza amma wala kyauta ne duk wanda ya cika sharaɗi ya zo da business plan ɗinsa ya yi kaza ya yi kaza sai ya je cika in ya cika sharaɗi sai a ba shi bilal azim sai a baka miliyan ɗari ina gaya muku wannan miliyan ɗari sai a baka miliyan ɗari wasu kuma suna nan suna karɓar wannan kuɗin suna cin moriyarsu amma ni da kai muna bacci ba mu sani ba ku riƙe wannan za mu daɗa faɗaɗa bincike za mu zo mu yi muku bayani wanda shi ya kamata ku rinka gaya wa 'yan siyasar ku in sun je abuja nan su rinka fidda moshi akan wannan ana tattauna mu samu sauki to me za su mana musu mana wannan ba me za ka gaya mini me za su mana ga ku da yawa ga ku da bakin magana amma a seta a yi magana da za ta amfani al'umma yanzu wannan bankin da ke ba da bashin gidaje a ƙasa ɗin nan sha Allah sai ga shugaban musulmi ne zai ya kawo motion ya ce ya kamata ni yan ƙunmu al'umma mu ba su amfanuwa da wannan abin wani ma bai ma sani ba kuma mu musulmi muna da addini ba za a canja mana addini ba tunda kuɗinmu ne halal ne kuɗin ƙasa ne ko su a ba su je su ta ci da kuɗin ruwan mu kuma a yi mana wani tsarin da za mu amfana ba sai mun ba da kuɗin ruwan ba haka ne ai kuɗinmu ne ya yi to amma babu shiru kake ji Allah sa 'yan siyasa namu su ji su kawo gyara ina muku wannan bayanin saboda ina dan ilimi a kai dan daidai gwargwado kaɗan ne a cikin ɗari na gaya muku wallah kaɗan ne amma na yi muku alkawari in Allah ya sa da zan yi muku bincike akan kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take bara wasu central bank da ina da ina da ƙungiyoyi wanda wannan 'yan ƙasa ake bawa ana so su amfana za ga gaba ɗayansu ba mu san su ba wasu ne suke za suke karɓa kuɗin suna cin moriyar kuɗin wani kuma mugu ne in ya samu ba zai gaya kowa ba nan da nan za ka ga ya tsallake ya riga ya kuɗi kawai saboda ya je ya yi wasu kawai cike ciken takardu ne kawai za ka yi ka cike can ka cike can kama abin da na taɓa gaya muku ne scholarship da ake barwa federal government tana ba da tallafi na zuwa karatu ƙasar waje scholarship amma karafkacin unguwarku za ka duba masu karatun jami'a da wadda suka mutum nawa ne masu ke karatu a waje a cikinku yake nan, waye yake zuwa yake masters a waje a cikinku wanda ya san scholarship ɗin gwamnati ne ana barwa a phd ana barwa a digiri ana barwa a masters ana barwa kaza kuma miliyoyin kuɗi ne ake saki ake barwa scholarship shi kaga wannan ba ma magana kudin ruwa bane to ba ma san da shi ba yanda za ku gaskata ni ka je Abuja gobe ko yau Ministry of Education Ministry of Foreign Affairs inda ake attestation na takardu idan za a fita yanda ake buga stamp na takardu za ku bi layi mutum ɗari layi azimu sai ka ci sa ka samu bahaushe mutum goma da yan kudi ne gaba daya duk wanda ka ganshi anan kuma ya samu admission ne a kasar waje ya karbi scholarship wa yake ba da scholarship na ba mu san shi ba abinda muka sani kawai na jiha amma na federal ana bayarwa phd sai a sake maka miliyoyin kuɗi ka je kai karatu ba fa na jami'a wanda tetfon take bayarwa ba shi nake bada ba scholarship gwamnati na bada scholarship akwai akwai kamfanoni akwai ina ne da suke bada scholarship amma ina mutanen muske suke to shine amfanin 'yan siyasar mu in sun shiga gwamnati su bankaɗo waɗannan abubuwan su rinka turo wa 'yan uwansu Allah sa kun fahimce ni annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ya ɓata, ya lalata harkar riba a guji riba a nisance ta waftalahu wa ausahum bin nisa'i khairan wa zakara al alladhi lahunna wa alayhinna yayi musu wasiya akan a kula da hakkin mata da kuma hakkin da suke da shi da wanda yake kansu mun bayani satin da ya wuce wa annal wajiba lahunna arrizq wal kiswatu bil ma'ruf abinda suke da shi na haƙƙi a taimake su a ciyar da su a musu sutura ta hanya sananne a shari'a walam yuqaddir zalika taqdiran Allah bai kaddarce iyakacin da kowa ne yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wanda yake da hali ya yalwata wanda yake cikin kunci ya yi hakuri ya bada abin da ya samu an ce a taimaka wa mata wa ba halil azuwaji a a na ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن شريعة تابعة داما على دبتد سوماتا idan sun shigar da wani wanda miji baya so a ciki mun yi bayani akan darb din annabi ce gaira mu barra. shari'a ta hana mutum ya diki matarsa dukan da zai mata rauni ya ainihin wato wato ya ji mata ciwo amma ya ladabtar da ita ku lura da wannan idan sun shigar da wani wanda baya so in sun shigar da wani wanda baya so gidansa yanzu abin da ke faruwa kan makallahu musibar da take faruwa yanzu yau don ku sani wato da wannan wayar malam mata ana neman mata da ita kuma matan aure soyayya da matan aure badala da matan aure mace idan bata samu control ba da wannan wayar kana tare da ita a gida za ta zo tana alaƙa da wasu wannan na gani na ji na gani da idona ba wai labari aka bani ba na sani kuma kuma kun sani da yawa yanzu maza suna kukan cewa na kama matata tana chatin da wani ko wani yana chatin da ita har zuwa ake a faki lokacin da mai gida baya nan aje a alaka mun faɗa mun daɗa maimaitawa duk wanda matarsa take da babbar waya a hannunta to kamar yadda zai kiwon yarsa budurwa to ya fai kiwon matarsa don kada ya mai da hankali akan yarsa budurwa ya manta da matarsa idan kai wasa za ta haɗa mazaje sama da kai biyu ko uku kamar yadda kake da mata biyu ko uku to ita ma tana da miji biyu ko uku wallahi wannan yana faruwa wannan yana faruwa wannan yana faruwa mutum ya zo ya kama matarsa tana hira da wani tsakar dare chatting a wannan whatsapp din a waye-waye da sauransu duka yana faruwa kuma ku je ku bincika yanzu in shari'a ta ce an hana a ladabtar da su in sun shigar maka wani a gidanka wanda baka yadda da shi ba ka so ba ya kamata ta zo ta ɗauki dukiyarka arzikinka tana alaƙa da wani wani ya ce wallahi mala sai in ba ta kudin cefane ta je ta tura wa wani tsohon saurayin ta recharge card ta je wulakanci mana ga shi ka yi haƙuri ba yawa wallahi mala har cewa suke ya masoyi na don Allah ka kira ni in ji daɗin muryarka wallahi tallahi matar aure tana tura wa wani namiji ya masoyi na don Allah ka kira ni na ɗan ji daɗi dare ya yi shi kuma ya ce ka wallahi gashi ko ana sanyi yau wallahi kun dina muku rantsuwa ba ba shi kuke bina ba ana yi wannan yana daga cikin yaudara yana daga cikin ha'inci da mata suke wa mazansu wasu suna ba su ra'ayin cewa ah, to ai mijin zamani shi ma yana zuwa ya je dauke kewa a wani guri ke ma gwanda ke dauke kewa abin suke kenan su ta shiga gida kada mutum ya bari gidansa ya zama tasha shi ne amfanin karatu kada gidanka ya zama tasha lallai ka san wa yake shiga gidanka wa yake fita kuma lallai idan za a shiga gidanka sai an gaya ma waye wani dangi wani kanin wani dan gidan gwaggwanta ko wani kanin gwadinta Allah sa albarka Allah ƙara zumunci sai an gaya mun na gane waye waye kuwa akwai 'ya'yanka 'yan mata dole ka sa security a kansu wani zai shigo gidanka ya maka illa da sunan dangi ne da sunan dangin matarka yana alaƙa da 'ya'yanka mata ko ƙanana ne ana faɗe so bai kamata mutum musulmi ya bar gidansa ya zama kamar sha ba annabin rahama da kansa duba dai matansa matan annabi ne an ce wa ummatu zuwa ya gidansa ya ga wani bai gane shi bai ce aisha waye wannan ne ta ce ya rasu la baka gane shi ba ta ce ai wanda aka shayar da mu ne tare muka sha nono da shi kaga wannan ba yanda za a yi aure ta ko amma duk da haka annabi ya koma gida ya ce ya koma gefe ce ya Aisha ku rinka fa lura da waye zai rinka shiga gida fa wallahi amma yanzu nan jami'a zaka sa ta in ta zo dawowa sai ta taho da abokinta ya za a yi wallahi wai hand out zai bata ko za ta bashi ko zai karɓi wani da sauransu kowa yana shiga gidanka wani mutum ya ce ce yake gaya mai ce ai malam ka gani ina da kanne uwa ɗaya uba ɗaya wallahi tun da nake kani na bai isi shiga gidana ba sai ina nan ko aiki ce miƙa wa almajiri ya kawo musu kani uwa ɗaya uba ɗaya ya ce ai babu ai an ma sani ma ni ba wani wannan bai zai yi ba Kani, uwa da ba daya kaka dai kanin sa ne yace saboda fitina ban ce ba zai shiga gidana ba amma sai ina nan in kuma baya nan to yana waje kuma na riga na faɗa wa na tsautsayi ya sa na riske shi a cikin gidana to bai da bambanci da kwarto yace haka na ga dama haka kuma zan yi saboda akwai rauni akwai fitina fa akwai fitina a irin wannan lokacin akwai fitina dole sai ka kare to wannan kenan Allah sa mata su ji kuma su kiyaye kuma annabi yayi wasiya wa al'umma bil ittisami bil kitabi kitabillahi yace a wannan huduba da ya a wannan haji yace ayi riko da alqur'ani kowa ya zama dan alkitabu was sunna wa akhbara annahum lan yadhillu ma damu mu'tasimin bih annabi yace ba za su taba bata ba matukar suna riko da shi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da alqur'ani ku riko da sunna thumma akhbarahum annahum mas'uluna anhu kuma annabi ya ba su labari cewa fa sai an tambaye su akan wannan alqur'ani jama'a musulmi mu sani Allah zai tambaye mu akan alqur'ani mun yi riko da shi ko mun riko da shi ba wastamtaqahum bima da yaquluna kuma ya koya musu ya furta musu ya koya musu ya za su faɗa me za su faɗa an tambaye su wa bima za shadun da me za su yi shaida wa qalu nashhadu annaka qad ballabta wa addaita wa nafaqta yace suka ce mun shaida lalle ka isar kai wa'azi ka ka isar kuma kai nasiha farafa usbi'ahu ila sama annabi ya daga dan yatsansa zuwa sama wastashhada allahu alaihim thalatha marrat ya shaida musu ga Allah Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na musu wa'azi na isa musu da sako na gaya musu gaskiya wa amarahum an yuballiga shahiduhum ghaibahum yace wanda yake nan ya gaya wanda baya nan sako ya sayo gashi nan ya zo mana hakkan har masallacin mu na kofar Nasarawa hadisi Imam Muslim وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما خطبة قاية دي مي تسو كوي بي زما غدا بيو بي زما يا ربا تسكانن سبا فلما اتمها امر بلالا فاذن ثم اقام to ya gama ba ta arfa kenan sai ya ce bilalu a nan shekarar da bilal aka je aikin hajji ya ce kira sallah kuma ya tayar fa zuhra raka'ataini asarra fihi ma bil ya sallaci raka'a biyu a zahar kuma ya sirri a ciki wa kana yawmul kuma ranar juma'a ne abin mamaki fadalla ala annal musafir la yusalli juma'ata ka san me ibn al-qayyim yace to wannan yana nuna mana ashe mai tafiya babu juma'a a kansa wannan istinbati ne fahimta ce ta safa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama kamar yaya mai tafiya babu juma'a a kansa yanzu a nan gurin kaga hudubar da ya da ya sallah a nan ba sallar juma'a ya yi ba ƙasaru ya yi ta sallar azahar shi sa aka ce ya yi sallar dan azahar ya a ake karatu da sallar juma'a ya yi ha da zai yi raka'a biyu ne kuma karatun a bayyane wannan shine istinbati na malamai irinsa da suka goyi bayansa cewa matafiyi babu juma'a a kansa saboda duk alhazai ne duk matafiya ne so babu sallar juma'a kansu amma inda a makka ne za su yi raka'a biyu kuma su bayyana karatu duk da wasu malamai suna cewa babu dalili karara da za a ce an sauke wa mai tafiya sallar juma'a in ta riske shi a hanya ya ga ana yi to ta kama shi sai ya tsaya yi amma in yana asna'u sai sairi yana cikin tafiya ne to babu juma'a a kansa wannan da isin batsi ne mai kyau kware da gaske wanda ibn qayyim yayi sun ma kama sannan aka tsaye da sallah fa sallal asra raka'atayn aidan ya dada yin a biyu kuma sallal asr tunda daman arfa haka ake yi ayi zahar da la'asar raka'a biyu yi jam'i wa ma'ahu ahlu makkata a tare da shi akwai mutanen makka fa sallu bi salatihi qasran wa jam'a suka yi sallah da irin wacce yayi suka yi kasaru duk da a makka suke kaga tunda sun taho sun yi tafiya sun zo arfa kenan sun zama matafiya yanzu da haka sai suka yi kasaru a matsayin matafiya ba juma'a ba tun da a ra'ayinsa a fahimtarsa babu juma'a ga matafi shi ibn qayyim kaga sai suka yi a zahar raka a biyu a sirrance suka kawo la'asar kuma a biyu Ya ce wa ya audahu dalilin ala anna safar al-qasri la la bi masafatin maluma Allah ji ibn Ya ce wannan kuma dalili ne babba da yake nuna mana tafiya ta kasaru ba a iyakance ta da wasu kilomitas kawai saboda ba tsakanin arfa da makka kilomita nawa ne misali so malaman da suka ce sai an kai kilomita arba'in da kaza sannan a kasaru suka ce a'a wasu malaman suka ce a'a kawai idan tafiya sunanta tafiya idan tafiya sunanta tafiya to kawai mutum zai yi mai zai kasaru ko da ku daga nan zuwa wudil ne ko daga nan zuwa gwarzani ko da nisan bai kai waɗannan kilomitocin da aka faɗa ba in dai al'ada za a ce ai yi tafiya baya nan to ya halatta kai kasar kuma ya halatta ka sha azumi akan wannan tafiyar wannan shine dalili mai ƙarfi da malamai suka tafi akai ma faraga min salatihi rakiba hatta atal mawqifa yayin da ya idar da sallah to yanzu sai ya hau abin hawansa ya ta tafiya har sai da ya je mawqif wajen tsayuwa dama an ce tsayuwa arfa ko tsayuwa arfa wannan dalilin ne cewa tsayawa ake ana yin addu'a fa waqafa fi habali kai inda sakarat wannan wato a ƙarshen duwatsun dutsen arfa a ƙarshen sa zail ɗinsa inda sakarat wajen yan ƙananan duwatsu duk wanda ya je gurin zai gani to anan annabi ya tsaya wastaqbala al kuma ya fuskanci al wannan ya nuna ana so in mutum zai yi addu'a ya kalli gabar yana da kyau in zai addu'a mutum ya kalli gabar an so waje alhablar hablal mushati bayna dai wato akwai tafiyar hanyar da mutanen kafa masu tafiyar kafa ba masu hawa abun hawa ba suke bi in ana ce da gurin hablal mushati to sai ya sa shi gabansa wa kana ala ba'irihi a lokacin annabi yana kan raƙuminsa fa akhadha fi du'a'i wa tadarru'i wal hali ila ghurubi shams annabi ya kama yin addu'a da kankan da kai da nuna gajiyawa da nuna bukatarsa zuwa ga Allah yayi ta roƙon Allah yana addu'a malam har rana ta faɗi tun daga azar ɗina sai da rana ta faɗi yana tsaye Allahu akbar wato ba za ka ga lokacin ma in kana da abun yi kuma ka fahimci sunna ka koshi da sunna wallahi malam ji za ka yi lokacin ya maka kaɗan ai kwarai da gaske daga azhar ɗin nan ka ɗaga hannu malam kana ta fafata addu'a wallahi za ga lokacin nan da sai ga har rana ta faɗi alhazai cewa suke rana tana faɗuwa da wuri a arfa saboda me ana ibada ana addu'a ana roƙon Allah so yana da cikin morewa aikin hajji aka ramu kalla morewa aikin hajji arfa shi yasa annabi ya ce wa arafa hajjin gaba ɗaya arafa ne ranar da Allah yake alfahari da waɗannan bayin Allah hadisi suka zo aka ce ga sunan bayinka mala'iku suna cewa Allah bayinka sun zo shausan hubura ga kayansu ba su yi aski ba ga cikin ƙura an sha tafiyar kafa ga wahalar tafiya sun ɗaga hannu a daji dukkansu gaba ɗaya sun saka sutura iri ɗaya suna kiran ubangiji ɗaya sun fuskanci alƙibla ɗaya suna roƙonka kai kaɗai ya ce ku je ku gaya musu dinna yafe musu Allahu akbar Allahu wannan shine ake kyautata wanda ya je yayi aikin hajji makbul alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajjin da aka yi wa Allah da'a a ciki hajjin da aka yi shi a daidai aka yi shi akan sunna ba shi da wani sakamako da zaka iya faɗa na lada illa kawai ka ce wanda yi shi dan aljanna ne shi yasa wannan wurin ba asara duk shekara an mutum ya je malam duk wanda Allah ya rufa masa asiri wallahi baka sani ba wataƙila shekarar zaka mutu biya ka tafi amma yanzu yan birni kai kai akwai wahala kai akwai wahala aikin haji akwai wahala akwai wahala wallahi Allah ya kawo wahala da za mu same ta mu yi ta a ba mu aljanna kana fita aikin banza ma ko ba gaba ne kana ta aikin banza ma yanzu wani kullun sai ya fita tun daga al'asar har zuwa magarba yana tsaye a filin bal yana kallon bal kullun ne yana tsaye kafar ta kumbura ita canja takalmi duka ba damuwa tun da yana kallo ne ba lada ko na sisin kwabo ana kallon kokawa ma yi mutum ya je ɗebi awanni yana tsaye a banza yana kallon kokawa in baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa ku nemi Allah ya baku dama ku je aikin hajji aikin hajji yana da daɗi malam za ka ga wanda ya fi ka tsoron Allah za ka ga yadda mutane suke kiran Allah inda kana sakaci za ka ga ana ibada ga inda ake wa Allah bauta ko dawafi kawai daga zagayenka na dawafi in ka duba wani kai ka san ya fi ka kusanci da Allah kai ka san ya fi ka tsoron Allah dole ka miƙa wuya ka yi ma ka tsaya ka yi da gaske kaga mutane suna sa'ayin nan suna ta kiran Allah Allah kawai zaka ji ana kira tauhidi shi kadai wannan kadai ya kamata ya ƙara caja maka imani ai wannan wuri malam duk wanda yake da rabo ai bai kamata ya sakaci ba yasa akwai yan kasuwan da suna burge ni in ya je China ya sai kaya ya tsallaka kaza ya sayo kaya ya tsallaka a dawowa sai yanka ya biya ya yi umra ya yi wa Allah godiya sai ya dawo gida wannan is good ya yi kyau kwarai da gaske ai kwarai da gaske ka je ka yi wani kewaye kewaye ka je china ka haɗu da masu cin kwaɗi da masu cin waye waye ka je ka yi sati biyu ba jam'i ka je ka yi sati biyu a garin da ko kiran sallah ba ka ji ai wanda ka dan ratsa ka je ka dan yi umra ka dan nemi istighfarin wannan zaman da kai kuna tare da ni اللهم امين وامر الناس ان يرفعوا عن بطن اورانا ya ce mutane su ɗan ɗaga kaɗan su bar bab mai urana wa akbara sunan wuri ne wa akbara an na arafa ta kullaha mawakif ya ce kuma ina shaida muku duk filin arfa gaba ɗaya wurin tsayawa ne kenan wannan yana nuna waɗanda suke takallufi sai sun hau dutsen arfa su takura wa kansu sai sun hau dutsen arfa to wannan wani abu ne sabo duk filin arfa duk tantin nan na alhazai gaba ɗaya ya halatta a tsaya da wanda ya hau dutse da wanda yake cikin tantinsa zuwa ɗaya ba ɗaya amma wasu za ga suna wahal da kansu ai sai mun je dutse wallahi sai mun ci ta yawo ya bata in yayi kewaye kewaye sai tarar da shi amina ya bata ya gama kewaye ba zai ga dutsen ba kuma duk ya kare kewayensa har lokacin addu'ar ya kare wai yana neman dutsen arfa sai ya je ya hau yanzu kai duk alhazan da basu je kan dutsen da shi kenan addu'arsa ba ta karbu ba jahilci ne cewa sai na je na hau amma dan ka gani dan kallo wannan ba hana ka ba ka iya zuwa ka kashe kwarkwatar idanka وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها yace mutane kowa su tsaya a wuraren ibadansu kuma su tsaya a wurin fa innaha min asar isi abihim ibrahim lallai yana daga cikin gurbin da za su gada na babansu annabi ibrahim shima ma anan ya tsaya annabi ibrahim inda duk alhaji ya je kaga duk zirga zirgar mina ka je mina ka je arfa duk annabi ibrahim ya je wannan gurin allahu akbar da jifan nan da waye duk ya je wurin da dawafin nan shi ma duk annabi ibrahim ya je wurin wa kana fi du'aihi rafi'an yadayhi ila sadrihi a lokacin da yake addu'a ya daga hannayensa zuwa daidai kirjinsa kasita'amil masakin kaman eh, yadda ake eh, eh, ciyar da ba da miskini abinci abin da yake nufi idan mutum ya zo ba ni sunan shi zai yi addu'a ta arfa ɗin ba haka ake yi ba a ɗaga hannu can sama a shi da yadda annabi ya yi iya haka saboda haka ya fi sauƙi haka akwai gajiya da wuri amma haka akwai sauƙi sannan ba laifi idan mutum ya gaji da tsayawan fa zai iya zama eh zai iya zama ba laifi ba ne ba amma ina tausaya alhazan da suke kwanciya su ta bacci bacci ta bacci su dala an kaga sauran minti sha biyar rana ta ma da ka tashe ni gaba ɗaya ranar arfa ɗin addu'ar minti sha biyar zai kai yanzu yadda ake addu'a kamar za a kwata ɗin nan Allah ya taimake ka ka samu wannan awannin za ka yi addu'a kuma an baka garanti tabbi a yi tsayawa mutum ya kamata ya yi da gaske ka ga wani malam yana kamar zai yi tsalle ya kamo kamar Allah gashi a gabansa zai tafka yana kuka yana kuka sharkaf wallahi kuka za ka ji mutane suna ta yi suna zubar da hawaye wani ya taho da zunubinsa so yake Allah ya fi mai wani ya ɗebo larurori na iyali so yake Allah ya yaye musu wani ya ɗebo ciwuka na gangan jikinsa so yake Allah ya warkar da shi wani harkar kasuwa ce a gabansa wani harkar gona ne fulatani yana neman shanu wane ne kowa wani aljanna yake nema wani kaza da sauransu wuri ne na addu'a wuri ne na roƙon Allah arfa to shi yasa in Allah ya jarabe ka je ka haɗu da mai surutu abokin tafiya to ya gama da kai daman ai kwarai kuwa in zaka tafi arfa to ka je ka tsaya karka ma tsaya inda wani ya san ka ai ya fi sauki ka je ka samu wani guri ko a cancin ku ne ka kewaya wani guri haka can cikin mutanen ido-ido nan ko cikin abin nan inda ba sa ma jin yarenka Allah wallahi yawa wani ce a ni cikin yan uwana na tafi yarbawa suka yi ta yarbancin su ni kuma ba na ji ba wanda ya kula ni ban kula kowa ba amma matukar kana tare da mutanenka wanda zai ce kai ya aka yi ne wasu kuma ɗaukan hoto tun da ya je kawai hoto yake sai yana dariya we are in arfa now wallahi alazim mana a ba mun gani ba duk mun gani an tuturo mana yana yaƙe baki ya je ya saka dan hakorin sa na riyal 250 ko na riyal 60 yana haka yana dariya yana selfie yana turowa muna arfa wani kuma ka duba abin tausayi wani ya daga hannu yana addu'a sai ya sa a dauki watansa haska haska haka sai a dauki watansa sai a danno a facebook ga mu a arfa in ba su abu Allah kiyaye sai ka rugurguje aikinka kar ka yadda ka yi abin da shi ɗan zai zo ya shiga lalata maka wa akbarahum akbarahum ne kamata ya zama anna khairar du'a na ga yasa akbaratum sai ku gyara akbarahum ne anna khairar du'a yawma arafata annabi yace musu mafi alherin addu'a ita ce addu'ar arafa wa zakara min du'a'ihi fil mawqifi ga addu'o'in da annabi yake yi a cikin a wurin da ya tsaya arafa wanda yake so zai iya haddacewa ko ya riƙe ko kuma ya wasu daban Allahumma lakal hamdu kallazi naqulu wa khairan mimma naqulu Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilayka ma'abi wa laka rabbi turafi Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa waswasati sadri wa shatati al-amri Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bihi ar-rihu zakarahu at-tirmidhi imam tirmidhi ne ambaci wannan riwaya din a cikin kitabud da'awat hadisin ali bin abi talib wa da'afahu al-albani rahimahullahu ta'ala wa mimma kiran min du'a'ihi hunaka allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati la yakhfa 'alayka shay'un min amri ولا min amri شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما Ya يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ذكره الطبراني cikin addu'an da aka ruwaito yana cewa Allahumma lakal hamdu kulu.' naqulu godiya tabbata gare ka kamar yadda muke faɗa ya Allah sama da abin da ma muke faɗa ya Allah da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata da makoma na duk gare ka ne wa ilaika ma'abi kai nake komawa gare ya Allah duk abin da na bari kai za ka gaje shi zan mutu ka gaje ni Allah kai ne kake gaje ƙasa gaba ɗaya ya ubangiji ina neman ka tsare daga azabar kabari wa waswasatis sadri Allah ka raba da waswasi na zuciya na kirji da bajewar al'amura da watsi wasu, ka ji an ce ga aiwa ne al'amuran sa ya lalace ya watsi shatatal amri Allah ka raba mu da wannan Allah ka sa kullun al'amarin mu a haɗe yake a daidaice ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin da iska take zuwa da shi iska tana tahowa da sharri to ka nemi Allah ya tsare ka a wata addu'ar ya ce ya daga hannu a arfa duka yake faɗa ya Allah kana jin zance na innaka tasma'u kalami kai ma da Hausa ma zaka iya faɗa ka ce ya ubangiji kana jina ya Allah na kana jina ya Allah kai nake nema ya Allah kai nake neman amsawarka Allah ka yaye mun abin da yake damuna Allah ka raba ni da kaza ka bani kaza ka yi magana kamar ga ka ga Allah haka ake son kana addu'a yace kana jin zance na kuma ka ga wuri na wa ta'lamu sirri wa alaniyati Allah ka san sirri na ka san bayyane na ba wani abin da zan boye maka ya rabbi ba abin da yake boya gare ka cin al'amari na ya Allah ni ne wato alba'isu idan an ce alba'isu wato wanda talaucinsa i bayyana wanda wato mubalaga ne fil wasfi bil fakri ni kan mabukaci ne oba a gare ka shi yasa ce al faqiru al faqir al mustajir mai neman agaji da tallafi al mustajir wanda yake neman aminci daga gare ka al mai tsoro al mai jin tsoron mai zai biyo baya dinni ne alwajilul mushfiq almushfiqul wajil mai jin tsoron ka kuma ina jin tsoron mai zai biyo baya ya Allah idan nayi kaza ko baka yi mun ba ya Allah ni ne mai tabbatarwa da furuci da sa ina rokonka irin yadda miskini yake ka ya Allah ina ibtihali abinda ake nufi da ibtihal wato ijtihadi a wajen addu'a ya Allah ina naci wajen roƙonka abtahilu ilayka ibtihalal muznibi zalil yanda mai zunubi kaskantacce yake nacewa da roƙonka ya ubangiji to gani nan ina yi wa ad'uka du'a al-kha'if adh-dharir ina roƙonka roƙo na mai tsoro adh wanda yake na kusa da kai yana matsa da kai yanzu misalin yaro wala Allah idan yayi maka laifi ko zaka yi masa azaba ko na sai zo rike ka ka yana cikin tsoro to kamar kana nuna ya ubangiji gani dab da kai ina cikin tsoronka ka bani ku ji maganganun annabi malam masha Allah yasa ake son za ka yi addu'a ka haddace abin da annabi ya yi duk fasahar ka ba za ka kai kalmomin annabi ba to shine sirrin za ka yi addu'a ka nemi addu'o'in annabi ka yi yace ka fada ta wuyana ya kankanta gare ka ga wuyana a kar ya ubangiji man khada'at laka raqabatu idona yana zubar da hawaye wa fadat laka aina gangan jikina ya kaskanta ya kankanta gare ka wa jalla laka jasadu ko wa zalla jasadu hanci na ya tursasa a kar raghima laka anfu ko raghima anfuhu lak Allahumma la taj'alni bi du'aika rabbi shaqiya ya ubangiji karka sanya ni shaqiyi akan roƙonka mana in zama an haramta mun in an ce shaƙi dan uwa ɗan wuta wanda bayi da rabo ya ubangiji ka zamanto a gare ni mai tausasawa mai rahama mai jin kai ya khairal mas'ulina ya mafi alherin wanda ake roƙa wa ya khairal mutina ya mafi alherin wanda yake bayarwa duk duniya ba wanda ake roƙa ya fi ka alkhairi duk duniya ba wanda yake bayarwa ya ainihin wato ya fi ka bayarwa ya annabi ya Allah tabaraka wa ta'ala an ruwaito daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi a wannan rana kamar yadda riwaya ta zo wa zakar Ahmad bin hadisi Amr bin Shu'aib bin Nabi an jaddi kana aksar du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu bi yadihi al-khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa asanid hadhihi al-ad'iya fiha lin malam yace a cikin waɗannan addu'o'i isnadan su akwai rauni amma wasu sun inganta wasu sun tabbata daga annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam zamu tashi sati mai zuwa wa hunaka nazarat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a wannan guri ne a wannan lokaci a arfa din Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ka karba mana addu'o'in mu ka yafe mana kurakuran mu ka sa mu cika da imani ka sa aljanna makomar mu ka jigan iyayen mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh